اتقوا الله عز وجل وأحسنوا أعمالكم وأقوالكم فإن الله أعد الفوز والفلاح لمن كان متقيا وخائفا وخاشعا قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا عباد الله الحياة مليئة بالعجائب العجائب في الحياة لا تنتهي ولا تنقضي والمأساة والمأساة تملأ الحياة ولا سيما في هذه الزمان امتلأت الدنيا بالمصائب فلا ترى إلا حروبا إلا حروبا قاحنة ومصائب جمة مستطيرة ولا ترى إلا فقرا مدقعا أو غنى مطغيا ولا ترى إلا مرضا مؤذيا هالكا فتاكا ولا تكاد ترى من العقائد إلا ما يمثل معولا هداما لعقيدة الإسلام ولا ترى إلا ركودا في الازدهار ولا ترى إلا قصورا في الهمم ولا ترى إلا نشوزا في الزوجات وظلما من الأزواج وعقوقا من الأولاد ورسوبا في الامتحانات وهكذا ترى الأجواء مليئة بغلاء الأسعار وبجور السلاطين وبجور السلاطين وبما يندى له جبين الإنسان هذه الأمور أدت إلى أن الإنسان يخبط يتخبط خبط عشواء وهو يبحث عن السعادة فأصبحت السعادة أملا منشودا يسعى إليه الكل يطلبه القريب ويسعى حثيفا إليه البعيد يطلبه الملك كما يطلبه العبد يطلبه الغني كما يطلبه الفقير تطلبه الذكور وتطلبه الإناث والصغار والكبار أصبحت السعادة أصبحت السعادة أملا منشودا وغاية ومرما يريد أن يحققه كل كل الناس ولله در القائل حيث يقول أمل إليه سعت قلوب الناس في الزمن التليد أمل إليه سعى سعى القريب كما إليه رنى البعيد أمل له غور القديم كما له سحر الجديد أمل إليه سعى الملوك كما إليه رنى البعيد وتساعدوا عنه ولكن من يجيد ومن يفيد فمشرق ومغرب وكلاهما يرجو البعيد عادوا وكل سؤالهم أين السعادة والسعيد قالوا السعادة في الغنى بدأ الناس يبحثون عن السعادة فرأوا أن الغنى صالحا أن يكون حضانة للسعادة فطلبوا السعادة في الغنى فخابت ظنونهم وخسروا لأن الغنى فيه ما فيه من الشقاوة ما لا يعلمه إلا الله قالوا السعادة في الغنى فأخ الثراء هو السعيد الأصفر الرنان في كفيه يلوي كل جيد يرمي به شركا يصيد من الرغائب ما يصيد وبه يدين له العصي وقد يلين له الحديد وإذا تمنى الشيء جاء كما تمنى أو يزيد وإذا أراد فكل ما في هذه الدنيا يريد كل يسارع في هواه وعن رضاه لا يميد قل تطرحوا هذه المزاعم واسمعوا بيت القصيد فأخو الثراء قل تطرحوا هذه المزاعم واسمعوا بيت, بيت القصيد قلت الغنى في النفس وهو لعمرك العيش الرغيد كم عائل راض وكم مثر على بؤس كعيد كم عائل راض وكم مثر على بؤس كعيد فأخو الثراء هو الفقير وإن بدا في مال قارون العبيد قد عاش يحفظ أن يدوم له البقاء ويستزيد وهكذا كان الغني دائما يحرص أن يستزيد من المال ومن الغنى يبغي المئات فإن وفت يبغي الألوف من النقود فإذا ورث النقود من آبائه فهو يحاول أن يستكثر ويحافظ على هذا التليد وإذا اكتسب الأموال من كسب يمينه ومن عرق جبينه فهو يحاول أن يتسابق ولذلك قال الله عز وجل ألهاكم التكاثر فترى الغني يبحث دائما حثيثا في طلب في طلب السعادة خارج الغنى وبعض الناس قالوا السعادة في النفوذ وسلطة الجاه العتيد من كالوزير وكالرئيس وكالمدير وكالأمير وكالعميد الناس يظنون أن الغناء في الملك وفي السلطة لكنهم لما دخلوا في الغناء تبين لهم أنهم أخطأوا خطأ كبيرا طبعا لما دخلوا في النفوذ تبين لهم أنهم أخطأوا خطأ كبيرا فكم تجد من ال... من أصحاب السلطة والملك أيضا يبحثون عن الغنى وخاصة أن السلطة في هذه الأيام إنما هي مسؤولية شاقة وأمانة قد ضيعت كلما تجد من يقوم بأعبائها حق القيامة ما عاش يحرص أن يدوم له البقاء ويستزيد متملكا من فوقه طلب المثوبة أن يزيد أو يزيد وهو دائما يحرص أن تدوم له هذه أن يدوم له هذا الكرسي متربيا من دونه بعطائه أو بالوعود يقول تعالوا انتخبوني فإذا انتخبتموني فإنني سأفعل بكم كذا وكذا وكذا وهو كذاب يأتي إليه تأتي إليه السلطة ثم بعد ذلك يجري ويلهث ويطلب السعادة في غير السلطة عجبا لأذياب الملوك وتحتها نفس العبيد فهم عبيد حقا وإن كانوا في الظاهر ملوكا وهم يرفلون في أطمار الملك ويرقون ويرتقون إلى الكراسي التي بها يخافون ويهابون فعجب به عجبا لهم إذا عثرت بهم قدم الجدود فتراهم بالأمس كانوا كذلك واليوم إذا سقط الكرسي أصبحوا أمرا آخر أبصرهم أبصر بهم إن شئت حين يجيء بالعزل البريد قد عافه الخل الودود كأنه كأنه نتن ودود قد كان سوق منن وكانوا هم كتجار اليهود فإذا رأوه دعوا ألا بعدا كما بعدت ثمود لكنه بالأمس احتفت به الملأ وهم ينتظرونه أمام داره وهم يتطلعون رضاءه ويريدون ما بين يديه لا يخدعنك ثلة حاطوا به مثل الجنود أبصرهم إن شئت حين يجيء بالعزم البريد أما الأولى خلف الركاب فهم عبيد أنفسهم فهم لأنفسهم عبيد يعبدون شهوات أنفسهم فهم لشهوات أنفسهم عبيد ولذلك ظلوا يتبعونه ويخضعون له وتذل رقابهم أمامه بعض الناس بحثوا عن السعادة فخيل إليهم أن السعادة في الغرام فالإنسان يحب امرأة فيلخص السعادة فيها فينتهي عمره وهو يحاول أن يكسب رضاها ولم يستطيع أن يكسب رضاها فإنه إن ظفر بها وتزود بها تيقن أن السعادة ليست مختصرة في المرأة وإن كانت صالحة وإنما السعادة تجلب من مظانها وبعض الناس رأوا أن السعادة إنما هي في الوظائف فالتمسوها وطلبوها الناس كلهم يبحثون عن السعادة وبعضهم يجدونها وبعضهم يظنونها أنها في معاصي الله فهم يتعاطون الزنا واللواء والسحاب والظلم وما إلى ذلك ولكن السعادة الحقيقية ليست ثمة وإنما هي في مظانها الحقيقية التي أتاها أتى بها الشرع الحنيف عن طريق رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها الناس أين السعادة وأين نجد السعادة في حياتنا؟ فإذا نظرنا إلى نصوص الشريعة قرآنا وسنة نجد أن منبع السعادة أن منبع السعادة لا يخلو عن يصدر من مصدرين اثنين لا ثالث لهما المصدر الأول تحقيق التوحيد تحقيق التوحيد والإيمان بالله جل وعلا قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أنهم آمنوا هكذا قال الله ولو أن أهل القرى من نيجيريا ومن أمريكا ومن المملكة العربية السعودية ومن غامبيا ومن أي مكان ولو أن أهل القرى آمنوا أي أخلصوا الدين لله وحققوا التوحيد هذا هو الشرط الوحيد لفتحنا عليهم بركات من السماء فينزل الماء ينزل المطر فتفتح الأرض ما في بطونها فتنبت العشب والكلق وما يرعاه الناس ف... فيسعد الناس ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وهكذا قال الله عز وجل في سورة الحديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا بالله ورسوله اتقوا الله أي أخلصوا التوحيد لله عز وجل بجعل ما يكون وقاية وحجابا بينكم وبين عقاب الله عز وجل وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته في الدنيا والآخرة ورحمة الله في الدنيا هو أن يظل المرء سعيدا في حياته وفي جميع تقلباته في حله وترحاله في غيبته وفي حضرته وفي حياته وفي مماته يؤتكم كفلين من رحمته ويغفر لكم والله غفور رحيم وهكذا الأمر الثاني من الأمور الجالبة للسعادة هو العمل الصالح فإنك وإن كنت مسلما إذا لم تعمل لله عملا صالحا فإنك لن تسعد أبدا ولذلك كان الكفار يعملون لما كان الكفار يعملون وأعمالهم ليست صالحة كانت سعادتهم ليست سعادة حقيقية فهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يبحثون عن السعادة وهيهات هيهات وهيهات هيهات لن تجد الماء في النار لن تجد الماء في النار وهكذا العكس ولن تجد الماء البارد في النار لأنهم التمسوا السعادة فطلبوها فبحثوا عنها في غير مظنتها هذان هما الأمران الاثنان اللذان يضمنان السعادة فإذا طلب السعادة الإنسان من غير هذين المصدرين ومن غير هذين المظنين فإنه لن يسعد وإن ظن الناس أنه سعيد ولذلك بعد أن عدد الشاعر مظاهر السعادة المظاهر الظاهرة يقول عقب كل بيت أفبعد ذاك تظن أن أخ النفوذ هو السعيد أخ الفراء هو السعيد أخ الغرام هو السعيد قل للذي يبغي السعادة هل علمت من السعيد ثم بعد بدأ يعدد السعادة وأنواعها يعدد السعادة وأنواعها ومظانها وأنا لخصتها في هذين المظانين الاثنين الوحيدين لا ثالث لهما واعلموا عباد الله أن الإنسان وإن أخلص التوحيد وإن أراد أن يخلص التوحيد لله وإن أراد أن يعمل العمل الصالح الذي به يرضى به الله عز وجل <clears throat> كما قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة آه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الدنيا وهم مهتدون إلى الجنة في الآخرة وإن أراد أن يحقق هذين الأمرين فإنه لن يجد هما إلا إذا حافظ على الأمرين اثنين آخرين وهما أولا السعي والاجتهاد في العبادة لأنك إن لم تعبد الله فإن الله لن يوفقك إلى السعادة ولن يوفقك إلى التوحيد فإن أكبر مظاهر التوحيد هو العبادة لله عز وجل لا بد أن نكون عبادا لله عز وجل ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أبرد صفاته أنه عبد لله لما سمع امرأة وهي تمدحه وتقول وفينا نبي يعلم ما في غدي قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فقول إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله وهكذا سماه الله عبدا في مواطن الافتخار والاعتزاز قال سبحان الذي أثرى بعبده ليلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بأن يوصف بأنه عبد لله وهكذا المسلمون المؤمنون كلهم فبالعبودية ترقى إلى سلم تحقيق التوحيد ومما زادني فرحا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا ولذلك ثبت في السنن الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل قال الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأصد فقرك وإلا أملأ يدك شغلا ولا أصد فقرك وهذا وعد من الله عز وجل والله لا يخلف الميعاد الأمر الثاني أيها الإخوة السعادة لن تتحقق إلا بالدعاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فإنه بالدعاء يحسن الإنسان السعادة الأبدية في الدارين الدنيا والآخرة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو الله أن يوفقه إلى ما يحبه ويرضاه وأن يحفظه انظروا إلى الأذكار في الصباح والمساء ومن أبرز الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا السعادة ما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس مجلسا وقام إلا دعا لأصحابه فقال اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا أي سعادة أي سعادة تبلغ سعادة أن يمتع الله الإنسان بعينيه في حياته الدنيوية أترضى أيها العبد أن تعطى مثل أهد ذهبا مقابل عينيك لا إخالك تقبل ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا اللهم لا تجعلنا صما ولا عميا وأبصارنا وقواتنا القوة الحسية والمعنوية فإنك إذا كنت ضعيفا مهما بلغت من السلطة لن يطيعك أبدا أحد وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا يطلب عن السعادة الدنيوية واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبة في ديننا هذه السعادة الأخروية ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا من الناس من إذا أعطي علما أو مالا أو منصبا يكون مقابل السعادة الدنيوية أو الأخروية فيقول ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود كثيرا ما يكرر يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ولو نقف في شرح هذه الكلمات الأربعة لأمضينا وقتا طويلا ولم نبلغ معشار ما تنطويه هذه الكلمات الأربعة من المعاني فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السعداء بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجهم إلى يوم لقائه أما بعد يقوى bayan wasiya da a ji tsoron Allah subhanahu wata'ala a yi ayyuka na gari na kwarai a kyautata magana domin jin tsoron Allah shi ne kaɗai yake ba mutum mafita a da halin da yake ciki Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya kiyaye wa Allah dokokinsa ya ji tsoron haduwa da Allah to duk halin da ya shiga Allah zai bashi mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah zai azarta mutum ta inda baya mutu wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu wanda fa ya dogara ga Allah to Allah ya isan masa ko ina zaka shiga Allah yana nan zaka same shi da kulawarsa da kiyayewarsa da iliminsa ba zai bari a cuce ka ba shi kuwa dama baya cuta wala yadhlimu a ahada kuma duk wani abu da Allah ya sa shi a gaba ya ishe shi shi kadai ba sai an taimaka mashi yan kuma a hudubin mu a takaice kusan maimaci ne ko kuma ta ɗau samtin wata kuɗuwa da muka taɓa gabatarwa a garin kai wasu 'yan uwa suka gani cewa ya kamata a maimaita ta saboda bukatuwar mutane zuwa ga wannan mawu. matsalar wato halin da mutane suke ciki a yau wanda ya sa su suka shiga cikin wata sabga wadda suke neman mafita wannan kuma babu wani mutum dan adam da yawa ya gani a duniya ko babba ko karni ko mace ko namiji ko mai hali ko mara hali ko mai addini ko mara addini ko mai ilimi ko mara ilimi da zai ce ya kubuta daga shiga cikin wannan sabga kuma mutum ya yi ƙarya ya ce wai baya mai mafita a cikinta ka kalli rayuwar nan a duniyance za ka ga kamar ba a taɓa lokacin da gaba ta yawa take haifar da yaƙi da tashin tashina ba irin halin da muke ciki a yanzu bi ijma'in masana tattalin arziki na duniya sun tabbatar da cewa babu abin da yake narka kuɗin ƙasa yake ƙarar da ita irin yaƙe-yaƙe to amma kuma babu lokacin da kowa ya san ana cikin yanayi na karancin albarkar tattalin arziki amma kuma yanzu ake yaki da can da aka yakin duniya na ɗaya da na biyu ana ƙoƙarin kare duniya daga afkuwar yakin duniya na uku to yanzu ko ba a yi ba a ciki ake ba a gama da matsalar filastin ba matsalar iraki ta faɗo matsalar afghanistan ta faɗo ga matsalar suriya ta faɗo ga matsalar misra ta faɗo ana nan yanzu ga matsalar ganniya wannan in ka ɗauka tsakanin ƙasa da ƙasa sannan in ka ɗauka kowace ƙasa tana fama da yaƙe-yaƙe na ƙabilanci ko na bambancin aƙida ko na bambancin addini a cikin gida ba wata shekara da za ta wuto ta zo ta wuce face sai ka ji an yi yaƙe-yaƙe an rasa rayuka an rasa dukiyoyi kuma yaƙe-yaƙen nan da wanda yake cin nasara da wanda ake cin nasara a kansa kowa yana fama da damuwarsa akan alheri sannan idan ka kalli rayuwar duniyar a yau za ka ga ba a taɓa lokacin da ake samun kuɗi ba ba a taɓa kuma lokacin da ake talauci domin inda talaka zai iya haƙura da talaucinsa ya tsira ya ci gaba da rayuwa a haka to yanzu an zo lokacin da da yawa talakawa suna halatta wa kansu abin da Allah ya haramta musu domin su rayu ba domin su tara kuma ba ruwan Allah da cewa wai su talakawa ne talaka ne zai fito yanzu ya mai da ƙarya ta zama masa sana'a zai je ƙarya ya roƙo wai dan ba dan ya tara kuɗi ya buwana ba dan ya kawo iyalansa abin da za su kai wasu ma zai wa iyalan nasa ƙarya ya gudu ya haƙince su ya yaudare su amma saboda tsabagen talauci a da ba a haka da duk talaucin mutum ya ci ya nausa neman arziki a samu wanda zai ci tsoron Allah ya ci gaba da kulan masa da iyalinsa amma yanzu in ya nausa ya tafi ma wani shi kuma mai ha'incin sai ce haka ma ya fi wai an sai da gonar rago an sai masa fura shi kenan shi kuma ya samu inda zai yi lalata idan ka kalli kusakurai da laifuffuka a da ɗan iska ne kawai suke iskanci to amma yanzu za ka samu mutane nagari suna yin iskanci kuma su ba yin iska ba ne. wannan na tabbatar da kowa zai gaskata haka za ka zo gida na addini da imani da tarbiyya amma kaga an fitar da wani fitsararre ko ta fitsararriyar da za su addabi unguwa an zo lokacin da ƙoƙari kake domin ka tsira da rayuwarka ka kare mutuncinka amma mujirmai za su ce mun ganka mun gane ka kuma ka kuka da kanka yan uwa a zamanin nan ba wai a Najeriya ba a Kano ba ba a Najeriya ba amma ina kusan a duniya abin da ke faruwa ke ga rashin albarkar abin nan a rashin albarkar arziki ga arzikin ana samu mutum ɗaya za ka ga ya tara arziki na ban al'ajabi wanda a iya tunaninka a da kai kana gefe za ka yi masa lissafi ka ce yanzu in zai kashe naira miliyan biyu kullum nan da shekara talatin ba zai yi talauci ba amma billahi la ila illahu akwai wanda ya tara abin da ya fi nasa kuma ya talauci bari ba misali a nan kan kano an yi mutumin da a 'yan shekarun baya lokacin gwamnatin mala ibrahim shekarau ba a daɗe ba tsiransa da kwankwasa ya sai yanzu gwamnan yanzu lokacin ya fi ƙarfin biliyoyin kuɗi ba biliyoyin kuɗi ba amma mun samu labarin bawan allah nan a 'yan shekaru biyu baya sallah ta zo ya rasa abin da zai yanka wa 'ya'yansa domin gudun kada su fada gidan makwabta a gurbatar da su sai mushen kaza ya nemo musu ya je ya yanka ya gyara shi ya ba su ranar sallah shine daga baya zo yana tambayar shin Allah zai kama shi kaga duk wanda yake da kuɗi in ya ga irin halin da mutumin nan yake ciki wannan kuma ba tatsuniya ba ce to hankalinsa zai tashi zai ta kokarin to ya za a yi shi ma kai ya fada cikin wannan yanayi ku yan kasuwa kun fi kowa sani a kasuwa ku kun san da wani da wani su ake yayi amma kuma yanzu an zo an koma labarin su ma ba a yi su ne ma suke ma ci gaba da rayuwa ba wai a dawo a dinga su ba in ka dawo bangaren yan makaranta Ka ga yadda ake faduwar tangaran ake fashewa a jarabawa yaro zai iya bakin ƙoƙarinsa yana neman requirement din da zai samu ya tafi jami'a ba wai ya dinga iskanci ba ya rasa ya je ya ya faɗi ya ga dokoki ake kawowa wanda mu a matsayinmu na wanda ba ƙwararru akan abin ba sai mu ga me amfanin irin waɗannan dokokin to yanzu ga shi yaran wasu suna cin jarabawar amma admission ɗin ya gagara jami'a ce za ta ba wa mutum takwas admission amma mutum dubu casa'in sun nema kuma iya ɗinta na dubu takwas in ta yi ƙoƙari ta buɗe ta matsalan ba ta ƙara dubu ɗaya akan a rage kwalitin karatun shi ma laifi shin zaginta za a yi ne ko kuma a'a mu za mu zo mu zagi kanmu da muka yawa ko menene wasu suna kukan rashin haihuwa wasu suna kukan ƴaƴan sun musu yawa a da can kowa yana cikin gidansa idan ka fita daga gidanka ka dawo ran da ka dawo gidanka to a lokacin kai ne sarki sai abin da kake so abinci ma sai an tambaye ka irin nau'in da kake so to amma yanzu mafi yawan mutane suna zaman 'ya'yan ɗinya ne da matansu kowa da guda in ka tanka mata kai in ka faɗa mata ɗaya za ta gaya maka goma gani take taimaka maka mu kuma mazan a da mace in dai ta fahimci addinin mutum a zahiri da 'yan uwansa da 'yan uwanta suka fahimci addininsa da ɗabi'unsa to insha Allah ta zo gida haka za ta tarar to amma yanzu sai ka ga kura da kankare a waje ka ga mutum mai addini makusanci zuwa ga Allah amma in ya dawo gida ya fi shaidan shaidanci ga zalunci a da ba wai iyaye ne suke kwantrolin ɗin 'ya'ya ba mutanen unguwa ne idan har yaro ya yi rashin mutunci ko rashin kunya yana taƙamar da ubansa a unguwa mutanen unguwa ne za su taru su kira uban su ce kai yanzu har kayo kaɗan da za mu gaya mai magana ya ce ba zai ji ba kuma dole yawa mutanen unguwa biyayya amma yanzu an rena mai unguwa an rena mai gari hakimai in sun fito kallon ɗaiɗai ake su kai hatta sarakuna su ka shugabanni na siyasa to fa tsakaninsu da waɗanda ake shugabanta zama ne na doya da manja su suna ganin allah ya jarrabe su da mutane marasa biyayya su kuma talaka suna ganin Allah ya jarrabe su da shugabanni azzalumai kuma kowanne in ka bincika za ka samu abin da wannan yake zargin wannan da shi haka ne in ka dawo cikin addini kana zaton cewa su masu addini ba su da matsala a nan ne kuma za ka zo ka tarar da gaba ta hakika da hassada in ka dawo cikin yan iskan kuma da jahilai su ma ka tarar ɗaya da matsalar su ma'ana dai babu wani abu da ɗan adam a yanzu zai taɓa bai tarar da matsala a ciki ga cututtuka da an gama da wannan cutar sai a fada wancan da an gama da wannan rashin lafiya yanzu likitoci kullum kasuwarsu ta bude bincike ake yi wajen nemo malaria ma da ake yanzu ba irin ta da sai a ce ai ta canza salo to wannan sai sa mutane suna ta neman mafita shine suka shiga wannan sabga ta neman ina sa'ada take ina ta ya za a yi a fita a kubuta to kasancewar dukan yayi yawa ba wanda ya kubuta sai zanto kowa yana tsayawa ya nazari ya ga ta ina zai samu mafita mu talakawa sai ke tunanin a ah, to ai daga ran da kai kuɗi ka tsira don haka ya kamata a nemi kuɗi nagarta da kuma samun sa'ada a kuɗi take saboda haka yanzu ni sai in duba in ga waye kowa kuɗi a unguwanmu wani ne to ya zan yi ko ta ƙarfi da yaji sai na zama kamar sa sai in ta nema in ta nema a zatona sai na tara sannan zan samu sa'ada to kaddara ta hanyar halal mutum yake ta nema yake ta nema ba za ka taɓa gane fuskuren ka ba sai ran da ka samu kuɗin tukuna ka ga tukunna kiyaye kuɗin ma ba karamin aiki bane da in baka wasa ba zai hana ka aikin Allah gaba ɗaya zai sa ka ɗau wata sifa ta Allah ka ba wa kanka ka ga cewa ka fi ƙarfin kowa kowa da ƙashin ka yake za ka iya siyan mutum ka sai danginsu kana da jami'an tsaro kana da malamai masu baka fata wanda kake so kana da masu yi maka aiki in sako kake so kai kana da waɗanda za su kare ka kana da kuɗin da za ka je inda ba wanda ya sani to amma duk da haka ka shiga cikin masu kuɗin ka gani sai ka tarar da sun tara makudan kuɗin amma suna so su ji daɗin rayuwarsa sun kasa su ma kuma nema suke sai ka ga mutum yana ƙoƙarin bari ya samu traditional title domin ya samu ya tsira da kudin nasa a'a bari ya kokari ya rarraba kudin ya kai can ya kai can ya kai can shi ma neman sa'ada yake ashe sa'ada ba a cikin kudin take ba ke. ba a ce kudi ba ba shi ba sa'ada a cikin sa ba idan Allah ya baka kuma ya kiyaye maka mutuncinka ya saita maka zuciyarka to kafi kowa tafawa wasu suna ganin cewa dan dai ba su da mulki ne ba su da mukami inda za su yi yadda za su samu mukami da sarauta da matsayi to su da sun huta sai kuma me to don haka sai mutum idan ya rufe burinsa kawai ya zai yi ya ga abin da yake nema na matsayi da mataki ya taka in kwa ya taka din gani yake shi ke nan ruwa ta sha to ka je ka ga masu matakin da matsayin ka gani wai daɗi suke ji ne a rayuwarsu kamar ƙyala najeriya wanda yanzu muke ta fatan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da kawo mana sauyi na alkhairi ya gyara mana halayen tunda ba za mu ɗebe tsammani ba in dai akwai masu istighfari da masu ibada da bautar Allah to akwai ci gaba kuma za a samu ci gaba insha Allah dauki waɗanda suke mulkar duniyar yanzu yanzu ba Donald Trump ya samu shugabancin America ba na baka assignment daga nan zuwa tenuwarsa ta farko ta ƙare kaga irin stress din da zai yi ba ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba da nutsuwa sai ran da ya sauke mulkin gaba ɗaya kuma daga ran da ya sauke ambatansa ma sai ka daɗe baka ji ba yanzu in ba misali ba kana jin ana wani ambata wani jami kata kai na jiya jan nan ma bill clinton yanzu sai dai matarsa ma na ambace ta so shi ba ambace shi bush wanda jiya jan nan ya gama to shi ma obama hakan zai tafi ba su ba kuma ko ina ka shiga duniya yanzu an manta da tony blair sai kai shekara hauka da an ce wani tony blair an manta da jack shirak an manta da sarkozy an manta da waye manya-manyan shugabannin na duniya bare kuma shugabancin mu namu cikin cokali wanda iya ƙasar ka kawai iya territory ɗinka kawai kake responsible for so haka a cikin zaka ga wanda yake cikin mulkin ma kokari yake samu kuɗi gani yake a mulkin masu ya tara kuɗi tukuna yana neman miliyan ɗari in ta taru to miliyan dubu yake so in ta taru to ya za a ta zama dubu kaza hamman kenan wata sai ma amanta da Allah kuma abin tausayi sai ran da mutum ya rasa wannan abin tunda duk abin da kake shi na duniya zaka iya rasa shi wani sai ga a sai ya tara karatu ya tara ilimi to wallahi shi ma ilimin in ba tsoron Allah a ciki zaka tara ilimin ko na addini ne zai zame maka bala'i ƙarshe sai ka ga waɗanda ba su da ilimin ma sun fi ka ƙoƙarin ɗabbaka abin da ya kamata to ɗan kuwa shi sa mutane suke ta nema suke ta da za mu ta lissafa hanyoyin duka kowa sai a faɗi tasa don haka ba wanda zai fito ya buga wa mutane kirji ya ce ni ai ban da ni ni yanzu mu ba ban da ire-iren mu ko menene kai in dai a wannan zamanin kake lallai kana buƙatar ka san mecece sa'ada to yan uwa ba zai yi a takaitaccen lokaci irin wannan ga rana ga karancin lokaci ga ayyuka a takaice bayani akan sa'ada gaba ɗaya ba amma idan muka kalli nassoshi na alkur'ani da sunna za mu tarar da ita wannan sa'adar da nagartar koma a me za a lissafa ta ta takaita ne akan abubuwa abu na farko tabbatar da kaɗaitakar Allah da yadda da shi a matsayin Allah a yadda yake so a yadda da shi domin duk mutumin da Allah ya raba shi da shi to ya raba shi da jin daɗi kenan har abada idan ka ce material civilization shi zaka kalla alhayat almadiyya alhabara kere-kere wuri mai kyau kullum na ba da misali da switzerland duk wanda ya taba zuwa switzerland zai baka labari wanda suka je sun ba mu labarin irin yadda suka tarar da su ko dama ba za ka gani ba bare sauran ba ɗan sanda sai ka gama yawon ka baka samu dan sanda ba haka ka fito ba wanda zai maka hon a mota wai yana jira sai ka matsa ya huce ɗi wani ya ɗan tsaya mai da sauka bai su da wani da sauka amma duk da haka ba su da sa'ada za ka iya zuwa ku ci abinci a restoran da kai da minista ya cika cika tashi ka tafi ba ma ya bukatar wata san minista ne kawai aiki yake maka kamar yadda kake kokarin nema wa iyalinka abinci haka shi ma yake kokarin nema iyalinsa abinci amma duk da haka wannan ba ita ce sa'ada ba su ne na farko a duniya da suka fara yarda da dokar a majalisar su cewa ya halatta a samar da asibitin da in mutum ya gaji da duniya zai iya zuwa a kashe shi suna su dignitas clinic the, the first clinic for illegal suicide so-called legal suicide in mutum yana so kawai a kashe shi amma bisa shari'a da tsari sai ya je to in ba in ba in ba rami mai kawo maganar rami me yasa mutum zai so ya mutu saboda rayuwar ta yi masa da za ka yi sacin ka nemo irin report da aka bayar na mutanen da suka zo aka karkashe su wani zai ce wallahi ya gaji da rayuwar nan ya gaji an tsane shi matarsa ma din nan gani gani take masa wallahi da kaza da kaza kaga ashe ba ta adaki kuma ciniki suke a da dai na san farashin da za mutum zai je a bude masa fayil a bashi consultant da komai dala dubu bakwai dala dubu bakwai ta america in kuma za a kashe shi an tabbasai likitoci sun yarda cewa ba shi da taɓin hankali da komai an bashi shi ya cike an tabbatar da ba bashi shi ake bin sa ba yake so ya gude ban duniyar in an yi komai to sai ya ba da dala dubu tara har da kuɗin ambulance ɗin da za a sa shi a kai shi inda ya wasiya a binne shi haka matsalar kenan ba adar kenan yanzu a Amerika suna da kantun kuka wanda wai mutum bakin ciki ya yi yawa kukan ma baya yiwa wai sai mutum ya ji an kamar yadda za ka je jim a baka kayan motsa jiki a koya ma yadda za ka yi gudu to su ma akwai yadda mutum zai je a sa mai abubuwa a kunnensa a yi training ɗinsa yadda dai zai yi kuka ya dan samu rangwamen matsalar da take damunsa ashe ba sa'adar ke kuma ka duba su wannan duniyar da suka ci gaba ci gaba na zahiri sun fi kowa yawan rataye kansu to saboda ba tauhidin shi yasa Allah ce walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatun minas sama da mutane za su imani na si su si samu takawa to da za mu bude musu albarkatu daga sama ta ko ina ruwan sama ya sauko ƙasa ko kana talaka sai Allah ya albarkace ka da iya abin da kake da shi komai kankanta sa a hannunka walakin kazzabu sai mutane sun karyata fa akhadnahum bima kanu yaksibun sai Allah ya ce sai muka danke su da abin da suka kasance suna aikatawa haka zalika Allah subhanahu wataala yake cewa ya ku wanda kuka yi imani ittaqullaha wa aminu bi rasulihi ku kiyayi Allah ku yarda da manzansa da ya ba ku labari game da shi game da Allah ku imani da shi ku karɓi saƙon da ya zo da shi in kuka haka me zai faru yi uti kum kiflaini min rahmati Allah sai ba ku rubi biyu ku ji daɗi a duniya kuma sa'an nan ku ji daɗi a lahira sannan sai abu na biyu duk tauhidinka da imaninka sai ka aiki na gari domin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa man amila salihan duk wanda ya aiki na garmin min zakarin au'unsa namiji ne shi ko mace ce falanuhiyannahu hayatan tayyibatan fid dunya kenan za mu ba shi dama ya yi rayuwa mai daɗi kuma idan ya zo mutuwa mala'iku za su zama suna cewa kakka damu can ma rayuwar tafi to don haka waɗannan tagwayen abubuwan guda biyu cikakken imani da kuma aiki na gari ne yake yin stam akan leta ta samun sa'ada wanda in dai aka ranka da su to kuma ka gama samun jin daɗin rayuwar duniya to amma ɗan uwa a ƙarshe su kuma ba za su samu sai ka tabbatar da abu ne duk inda ka kai da san su ba za ka same su ba sai ka samu abu ne na ɗaya sai ka zama mutum ne mai jajircewa wajen ibada domin tauhidin ya kunshi ibada kuma sai kana ibadar tukunna tauhidin naka yake tabbata za a gan shi a zahiri domin manzala sama da abin da ya zarra kenan abdullah ya yi zarra a ko'ina amma abin da allah ya fito da shi ya nuna mana shi ne ibada yana tashi ya yi sallah ya fasan yana da aljanna amma har sai kafarsa ta kumbura ga sahabbansa nan akwai wanda sun tara duniyar da za su iya ci su ji daɗi amma duk da haka talakawa sai da suka kawo kara suka ce zahaba ahlud dusuri bil ujuri ba sadaka kawai suke ba yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum sannan su kuma Allah ya ba su dukiya wa yatasaddaquna bi fuduli amwali ba ka duk kudin kawai ka ce za ka samu tauhidi da sadaka kawai na'am za ka iya samu amma ba da ita kaɗai ake samu ba sai kuma ka fito ka yi ibada yadda talaka yake in ka gina masallaci ka shigo a dinga sallah da kai kana sahun gaba kada ka irin yadda mutanen mu suke in ka zo ka gina masallaci asuba ma ba sai ka zo aka ce nan ba kuma ganin kasala ba dai na gina masallacin ba shi kenan shi ya gama da Allah kenan ku ku je ku yi ta sallah ku wannan ku iya amma ka ji naci irin na sa babban manzo Allah sallama manzo Allah ce a walaysa qad ja'ala Allah lakum ma tusaddiquna inna kulli tasbihatin sadaqa wa kulli takbiratin sadaqa wa kulli tahlilatin sadaqa ashe ɗan rahoto sun kai wa masu kudin zuma ya suka shiga kawai talakawa suka sake da suka ce ya rasula mutanen nan sun sake biyu mu mazala ce to ku yi haƙuri yi uti yu'tihi man sha to da inda ba su wannan ba ba za su samu sa'adar duniya ba ibnu taymiya an kai shi kurkuku an tsare shi ya ce wallahi da sarakuna za su san halin da muke ciki na jin daɗin rayuwa da nutsuwa da irin aljannar da Allah ya shigar da mu ta duniya da sun yaƙe mu da takobi akan gwanda su su dawo cikin yanayin mu mu koma irin nasu to sai Allah ya taimake ka ya baka ikon ibada in kana jajircewa kana ibada to shikenan kullun sai rayuwar taka ta dinga daɗi sai ka dinga samun tauhidi manzala suma Allah ya yabe shi da abd subhanallahi asra bi abdihi tabaraka allazi nazzala alqur'ana ala abdihi da wurare daban-daban wanda lokaci ba zai bari ba mu da sako su sai abu na biyu shine manzan Allah sallallahu alaihi in ka kula da nasoshin addini za ka gane cewa ba za ka taɓa samun nagartar da jin daɗin rayuwar ba ta hanyar aiki na garin da kuma tabbatar da tauhidin sai kana roƙon Allah domin maza Allah sau salama duk da ibadar tasa kuma amma kullum cikin roƙon Allah yake ɗan uwa daga cikin hanyoyin da maza Allah sau salama ya bi wajen tabbatar da ita wannan nagarta akwai hanyoyin hanyar addu'a kuma in manzan Allah ya tashi addu'a zai baka al'ajiri baya neman lahira ita kadai har duniyar yake nema wacce za ta taimaka masa ya bauta wa Allah subhanahu wataala na ga lokaci ya kure mun dan ambaci wani abu a kudu larabci na addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi za mu ajjala in Allah ya sake ba mu dama a wannan lokacin sai mu zo mu kawo irin namugat na addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi domin samun sa'ada ta duniya da lahira Allah ya sa muna cikin masu nagarta a duniya da lahira Allah ya ba mu ikon tabbatar da tauhidi da bauta ga Allah subhanahu wataala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma inna nas'aluka al والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم اجعلنا عليك متوكلين اللهم اجعلنا عليك متوكلين اللهم اجعلنا مخلصين العبادة لك اللهم اجعلنا مخلصين الدين لك اللهم اجعلنا مخلصين الدين لك اللهم اجعل الجنة هي دارنا ولا تجعل النار مصيرنا مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا ولا تجعل النار مصيرنا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العزيز الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون